Salamualaikum wa rahmatulah wa barkatu. Wa ayyuhu al'aikwana. Allah zina za a saba da mu musiba Inna lillahi wa inna ilayyar raju'una. Hasbinallahu wa Nimal waki. Allah ya la'anci shiɗani. Mutum ya zama babban banza ɗaton buhun iska, buhun kwaki, namiji a cikin mata, kawa ɗan Dawudu. Kodayake gayene. Mustapha ya haɗa ku rikici akan kuɗi ƙalilan yadda aka ce dai ni ban zama shaida ba don ban sadaga ba. An ce kuɗi ne da wayawai ya haɗa faɗa Na san dai Mustapha ba zai taɓa ba ku yanke talauci ba. Kuma duk wanda ya koma gindin Mustapha ko uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya da shi wallahi ya yi hanyar riga. Mutumin da ya ce sai ya yi ajalinka har abada ba masoyinka ba ne. Da na yi niyyar ba zan shiga cikin faɗan nan ba amma yanzu na shigo saboda na ga abin ya wuce min sharrin. A an fara gore-goren addini. Shi fa Bahaushe a rayuwa ya zata fa shi kaɗai ne musulmi. To bari ku ji ainihin tarihin Bahaushe ba ma guje shi ne Bahaushe. musulunci ba ɗan gidanku ba ne ba ɗan gidanmu ba ne ba kakanka ya karɓo musulunci ba to ko ainihin ko balarabe wanda Allah ya ce alƙur'ani arabiyu wa kalamullah arabiyu ko larabawa akwai wanda ba musulmai ba a cikinsu akwai manya-manyan kuffar wanda suka mutu ma ke a cikin annabawa akwai wanda iyalansu ma wuta za su shiga Me na gorin wani wai ba a sa attachment ba a sa jangumba ba a sa menene iyayenmu musulmai ne shi fa bahaushe a duniya gani yake shi ya kawo addinin musulunci duniya gaskiya aisha zaki ba ran ɓoye miki ba abin da kika yi baki daidai ba ko me dadilola ya miki bare gaskiya ya faɗa miki bai ci a ce kin mai wannan gorin ba wallahi wala kuna da kuskure hausawan mu bari ku jin gaya muku wasu a cikin mu muna da kuskure wanda ya shigo musulunci sai ya shiga aljanna kai kana wuta da aka haife ka aka haifi kakan kakanka a musulunci shi fa mutum in ya shiga musulunci duk da kadarin da ya yi duk da karidancin da ya koma kamar yau aka haife shi ke kwa zunubin da kika naɗa yana nan tun ranar da kika balaga to da ke da shi wa ya fi wani gaskiya kin bani mamaki ba biya na giwan mata fa'iza lahab aisha zaki da kika zo kika yi jonin wallahi wallahi al'azimu ba ku kanku adalci muna da 'ya'ya fa da zuri'a akan kuɗi ƙalilan mustafan banza mustafan wobi da ƙiƙi da kun san waye shi da ba ku tsaya kuna ɓaɓatu akan banza jaki ba dabba ɗan haram ya zo ya haɗa ku faɗa kuna ta ɓaɓatu yau kwana nawa ban yi niyyar shiga ba he da na zo na shiga to ki fidda Aisha zaki ba ruwanki a cikin maganan nan in kuma kika ce zaki shiga gaskiya kwaɓanmu za ta yi ruwa mutunci assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina ma kowa barka da daddare me muna yanzu na hau tiktok na ga bidiyon ki ina fata kina cikin ƙoshin lafiya me muna ni ba na faɗa sana kuma ni ban san wani musti ba ban kuma san wani waya da kuɗi da aka saka ba me muna hasali ma ni ban ma taɓa sanin ana rigima ba sai shekaran jiya da aka yi tagin ɗina akan sunana ya fito ana neman lamba na muna na fito na yi bidiyo na ce don allah abdul snack kan ma ya neme ni domin ni ba na so a bani sirrin da zan tona ma wata yar uwata mace asiri maimuna sai da jilola ya dauka ya yi capturing ya sa hadda hoto wanda ni ban san zance ba dadilola Lola bai kira ni a waya ba inda ya min video haka na mai video na maida mishi na ce mishi dan allah ya cire ni a cikin wannan abun babu ne dadilola ya daga waya ya kira ni private muka yi waya lafiya lau dadilola ya sauke waya na tashi yau da safe sai na ga bidiyon dadilola ki je ki bincika ki binciki ni ma me na ce a gurin daga nan ne dadilola ya mun gori akan mahaifiyata memuna uwa ta fi uwa ne memuna uwa ba ta fi uwa ba hasali gorin da yake min na je farzin ni da uwata wanda kuma shi idan aka tsaida shi a gaban ubangiji ba shi da shaida kuma yake zagin mijin babata Me muna ki gaya min ni ban zagi musulunci ba ban kuma yi masa gori don wani abu ba domin shi ya fara shi ya fara mun gori ni ba na faɗa duk wanda ya ce miki ni ina faɗa da shi ni aisha zaki karya yake min ban san wani abu nakin musti ba ban san komai a kai ba hasali ma ni bana ganin 'yan arewanmu sosai yanzu kwanakin nan memuna uwa ta uwa da zaki ce na baki mamaki ke ma kamar yadda bai kira ni ta private ya mun magana ba kika yi min video ke ma shi yasa na miki video da kin biyo ni kina da namba na muna ganin status din juna wata rana za mu gaisa su ɗaya su biyu kika mun magana ko da ni ke da gaskiya mana zan iya cewa a yi haƙuri na yi laifi ko da ni ce ban da gaskiya kai zan iya cewa mana a yi haƙuri na yi laifi muna sai kika biyo ta bidiyo me muna ni ba zan faɗa da ke ba kin ce kin shiga faɗa muna ni na kwanta kin gane na kwanta ke ai ku ai iyayen ɗakin mu ne in kuka shigo guri dole mu ba ku waje to ni ba zan faɗa ba in dai kin shiga wannan faɗan to ki tsaya min na bar ki na ban miki ki tsaya min ki shiga min kin san ai dan uwa dan uwa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dadi Lola na tashi da safe ai. I saw your video. Ka ce you won't take it. To daidai nake da kai. Ka sani daidai nake da kai. ka ce ko a private eh, ba na so a gaya min gaskiya dole ne sai ka faɗa min gaskiya ka siya min waya ka ajiye ni eh ka siya min waya ka ajiye ni ka ce we guys we are not behaving matured wai muna muna pretending muna behaving matured wai mu ba matured to kai menene da dilola tun muna mu biyu tun ba yau ba ina na taba gaya maka cewa ka kama kanka kama kaina saboda ni rigima gaya maka ba ta min daɗi ba na son abin tashin hankali ba na son rigima ka ce na hau bidiyon ba biyana kai kai bidiyo na hau kai kai bidiyo ko ba biyana ta yi bidiyo na hau so what do your worst ka ce you can't take it you beat menene menene menene menene ka yi abin da za ka yi lola. a shirye nake da kai ka yi ka gane dama can neman takala kake yi neman abokin fada kake yi kaga kwana biyu babu wanda ya kula ka ka gama gadinka a cikin mutane so i'm not that kind of person da zan zauna kana ci mun mutunci ko kana gaya mun magana ba kai saba wallahi tallaki ka kira ni ka ce min ina baka order kamar yadda kai video. haka na video na saka dadilola yadda ka ce a shirye kake a shirye nake bara ka ji in gaya maka kuma comment ɗin da ne a gidan giwa shine a gidanka kuma shi na fito na faɗa inda ba a saka ni a ciki ba za ka ganni a ciki ka gaya min za ka ganni a ciki so daddy lola kai ma behave yourself control your mouth and control your senses ka gane idan ma ka fita daga hayyacinka ne ka dawo daga ka. aisha zaki ce wannan ba wata da zaka tsaya kana wa magana ba in koma gefe ina kallon ka la ba haife ka ba kai ba uwata bace ba uwata ce kawai za ta fito ta min irin wannan maganar in tsaya ina kallon ta ka ce ba na so a gaya min gaskiya ko ta private daddy lola dole ne saka gaya min gaskiya a'a uwar mu ɗaya uwar mu ɗaya akwai abin da ya da kai ne ni zan ni idan akwai ma masu gaya min gaskiya daddy lola ban da kai baka kai ba wallahi tallahi baka kai ba ka gane so ka iya takunka ka iya rike kanka kamar yadda na fita da kai daga lamurana ka fita daga lamarina ban sa ka ba ban kira sunanka ba to hell with you ka gane so behave yourself kai ma ba na son irin wannan rashin kunyan ka gane in ka yi ma wasu katake ni ba za ka min ban shiru ina wa mutane fata alkali da dilola na ta bidiyon bai kamata ka ce ba mu taba mai mai ba ko ma ne ne dai ka faɗa da dilula don ba ka kira ni ba ba damuwa na bane ka ce ka kira snake ka kira fa'iza ka kira giwa wannan duk can tsakanin ku ne da Lola eh, Lola abin da nake so ka sani ina bulayin ganin mutuncin ka kuma da mutunci tsakanin da kai muna girmama juna mu ka gane so ni ban shiga rigiman su ba su suka ɗauko ni suka ce an nemi namba na saboda za a bani sirrin fa'iza rahab wani sirri ne na fa'iza rahab da ban sani ba ba ni da dabi'a tona wa ɗan adam sirri abin da suke moni shi suke zargin za a yi musu da allah da dilola kar a ƙara sani a cikin wannan abin kawai ni dai na faɗa na fito na yi magana kar a ƙara sa ni cikin wannan abin nasu kawai abin da nake so a sani kenan ni ba ka jin gaya maka inda ina da lokacin da zan yi faɗa da wannan yarinyar da tuni na yi faɗa da ita to ni bata kai in faɗa da ita ba saboda me idan na yi faɗa da ita na zo gyalada ta ka gani kamar yadda ka ce mutum bai taɓa maka rana ta kwana ɗaya ba idan na yi wani abu akan fa'iza to na zo biladata akan zaman da na yi da ita tsakani da Allah na zo biladata akan zaman da na yi da ita a matsayin yar uwata na bata amana ta zo ta ci amana ta daji lola dan Allah dan annabi karka da min da wani rigima na sabo ba na so daji lola ba na so kamar yadda baka kira ni ba ba zan daga waya in kira ka ba bidiyo kai ni ma bidiyo zan yi in saka so ni ka ma bani mamaki na rantse da Allah yaushe yaushe na da tiktok din yaushe rabona da kaji wai wani ni in ba an takale ni ba akwai mutumin da nake yi wa magana duk da ake wa'annan abubuwan aka da ana ta rigingimu ana ta rigingimu ka ji baki na a ciki ko ka na tsoma baki na a ciki ko na shiga rigima a ciki na shiga ma wani wannan suna na aka saka snake ya nemi nan na akan wai zai bani sirrin fa'iza rahab na fito na ce bana yi sirri akan me in tona mata asiri in ji daɗin me a matsayina na 'yar uwata mace ina da imani ina da ilimi na je islamiyya ba a koya min in fito in tozarta wani ko in ci ma wani mutunci ba yau ni ka faɗa min akwai wanda ya taɓa fitowa ya ce na saki wani abu na shi babu shi dadi lola babu shi babu shi rigiman nan ba da ni ake yi ba kar ka sa ni a ciki dan Allah kuma ina roƙonka ka goge bidiyon da kai ka sa hotona da sunana ka cire in za ka yi kai can amma ni ban da business da su kawai dai abin da na faɗa ban da business da snake ya kai ya nemi nan ba na ma kan ma wani ya neme ni ma akan wani magana ba na so dan Allah ba na so dadi lola ina zaman zaman lafiya na ba na so ina ganin mutunci kana ganin mutunci na mu rike a haka yanda baka kira ni ba ni ma ba zan kira ka ba fine and good wai in kuna da tsohuwar gaba in kuna da tsohuwar gaba da mutum jira kawai yake dama an ce wai mai neman kuka an jefe shi da totuwa sai cin mutunci wai ku da kuke ganin wai ana wannan rashin mutuncin wai kuna ganin nan gaba wani ba zai taimaki wani ba ne wallahi wallahi wani zai taimaki wani duk rashin mutuncin nan da muke wata rana sai an haɗu da har ake gorin wani attachment to ni gashi shine a kaina ya ɓaɓa gashi Shi Bahaushe in mace ta shekara arba'in ta tashi aiki to su yare ba haka suke ba kwalliyarsu suke su tsuke su sa riga da wando ke in ba al'adar ki bace su al'adar su ce kuma kwalliya a musulunci ba haramun ba ne. Idan aka ce komai haram ne hatta wayan nan da kika rike kike gorin addini shi ma haramun ne. Mai da kike shafawa fata ki ta ita ma haramun ne ke duk abin da zaki canza halittar da Allah ya miki haramun ne. Sabida haka faɗan da ake yi da Babiyana da giwar mata da Fa'iza Lahab. Bai ci a ce kin shiga ba Aisha zaki ni fa a gani na Idan aka ce wani zai dinga shigan ma wani faɗa to fa kwaɓan mu za ta yi ruwa. Ku zo TikTok ai ta fallasa ana rashin mutunci na zata an daina wannan yayin. Ni fa bari ku ji a nawa in mutum bai mun ba wallahi ba zan mai ba ko yaya muke da shi. duk wannan ikirarin rashin mutuncin da ake min wallahi in baka taba ni ba ba zan taba ka ba mu shekarar dubu muna mutunci da kai kada ranka da hamba ruwa na da kai amma wannan tijara har na menene an ba ku haƙuri na bi ku whatsapp na ba ku haƙuri na bi wannan na bi wannan kun ki ku je. to me kuke so mu koma jama'a Allah da annabi wannan abun kunya ne wallahi in ba arewa tiktok ba ba wanda yake tiktokers ba wanda yake rashin mutunci nan sai arewa tiktok kai wanda ya fito da tiktok ma Allah ya isa wannan wani irin kaddara ne da musiba wannan wani irin jaraba ne in wannan ya kwanta wannan ya taso wannan ya kwanta wannan ya taso katon banza katilan makatulin ya zo ya haɗa ku faɗa ana tayi ana tayi faɗa ya ƙi ci ya ƙi cinyewa Ni ba faɗan TikTok ba wani abu bane mutum in yana jin ka da mushakil ya zo gida ya same ka ko kuma ya baka adireshin inda za ka je ka same shi ku kashe kanku ku ci uban ba ma a kai ɗaya mustashfa ko kuma a ɗaya makabarta shine ribar faɗa amma a yi ta yi a TikTok abu ya ƙici ya ƙi cinyewa. Wannan wani irin ƙaddara ne. Mustafan banza Mustafan wofi waye shi waye san shi waye uban shi waye haife shi daga ina yake subhanallah wa bihamdihi adada kalki wa rida nafsi wa zinatal arsh wa dadin kalmati. haba haba jama'a wannan wani irin masiba ne